بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم sha hudu ga watan rabi'u sani hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu daya da ɗari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da sha uku ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin mu'amalatul hukam fi dau'il kitabi wa sunna na ainihin doktor abdulsalam bin barjas bin nasir ali abdulkarim rahimahullah yau za mu tashi a cikin shafi na ɗari da goma وهي النصوص في ذلك إيه. نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم وها النصوص في ذلك to ga nassosi game da wannan al'amura nan ga sunan na'am ad-dalilul awwal dalilin farko na'am akhraj at-tirmidhi an ziyad bin qusayb eh imam tirmidhi ya fitar daga ziyad bin qusayb al-adawi Ya ce, kun ma abi bakarata ta ta minbar ibn amir na kasance tare da abi bakara al-ansari radiyallahu an ƙarƙashin mimbarin ibn amir wa huwa wa huwa yakhutubu alayhi thiyab al-riqaq shi kuma ibn amir yana ba, alhali tare da shi akwai sifati shara-shara an gari? ibn amir wato gwamna ne an fahimci wani ayi yana ba, tare da shi akwai tufafin shara-shara ba kawai abu bilal sai abu bilal ya ce unzuru ila amirina yalbasu siyab al-fisaq dubi shugabanmu kalli gwamnanmu yana sanya tufafi na fasikai me yake nufi da tufafi na fasikai yana sanya kaya shara-shara ko wannan kaya shara-shara din shine abin da yake nufi da wato kayan fasikai kalli gwamnanmu yana sanya kaya na fasikai na'am na'am fa qala abu bakara ta sai abu bakara al-ansari yace yi shiru sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul na ji manzon Allah ira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa man ahana sultanallahi fil ard ahanahu Allah duk wanda ya wulakanta mai sarauta na Allah a doron ƙasa Allah zai wulakanta shi kaga sai Allah ya kira shi mai sarauta na Allah saboda sarauta wa yake nadawa Allah qul allahumma malikal mulk eh tu'til mulka man tasha an gane ko Allah ta'ala shi yake bada mulki ga wanda ya so shi yasa ake kiran ainihin shugaba sultanallah wato mai sarauta na Allah bi ma'ana mai sarauta wanda Allah ya nada an gane ku hmm. na'am dalilu tsani to kaga wannan me muka fahimta shi dai wannan shugaba na'am kaga dai tabbas shugaban yayi laifi ko gwamna ne kuma ya hau kan mumbari yana ba, amma kuma ya sanya tufafi shara-shara ana ganin jikin shi kaga irin wannan tufafi shirashar haramun ne ai namiji ya sanya ko balantana ma mace to sai gashi gwamna gaba ɗaya sa kuma ya hau kan mumbari yana kuɗi ba kaga laifi ya ƙara tsananta to shi kuma wannan da ya gani ta ca ah, kalli gwamnan mu ya sanya tufafin kai to kaga na wajen ya masa inkari a mai ya yi inkari a bayyane to wannan inkari a bayyane shi ne kuskure amma da ya same shi a gefe ya nuna masa kuskurensa ya nuna masa wannan tufafi da ya sanya ya saba ma shari'a ya yi daidai zai samu lada a kai amma wannan ɗaga muryar da ya yi gaban jama'a shi ya sanya abubakara babban sahabi ya ce uskut ya shiru an gane ko sai ya nuna mai cewa abin da ya aikata din nan wulaƙanci ne idan har ka daga murya kai wa shugaba inkari a gaban jama'a I?